Assalamu alaikum everyone sunana Safiya Saniya Kasai wadda ku sani da Carrot Hot Instagram. Ku biyo ni domin ganin me za mu dafa a kicin din Namiya. Kamar yadda kuke gani wannan shine pina colada kuma shi za mu gwada a kicin din Namiya. Za mu fara ne da fara abarban mu mu yanka ta ƙanana ƙanana sannan mu freezing ɗinta. Um, za mu saka kankaran mu a blender sannan za mu saka lemon abarba za mu saka wannan kankararriyar abarbar da muka kankarar. sannan kuma za mu saka coconut milk za mu saka kuma condensed milk wanda za ka iya sa sukari idan baka da condensed milk um, sannan kuma za mu saka heavy cream shi ma sai mu rufe blender mu markaɗa shi ya markaɗu har ya haɗa jikin shi um, ka saka kankara da yawa sabida yi mana kauri za ka iya sabin ɗin shi da safe da rana da daddare sannan kuma a ƙarshe za mu ganishin din ɗin shi da abarba za mu saka straw ɗin zuƙa na gode sai an jima